ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد حقيقه mun ba lukuman fahimtar addini da dacewa ga daidai cikin al'amurra muka ce masa ya kai lukuman ka gode wa Ubangijinka saboda ni'imar da ya yi maka da dacewa da yi masa da'a duk wanda ya gode wa Ubangijinsa to amfanin godiyar kansa zai dawo domin Allah mawadaci ne ga godiyarsa kuma duk wanda ya butulce wa ni'imar Allah ya kafirce masa to illar kafircinsa a kansa za ta koma ba zai cuci Allah da komai ba domin shi mawadaci ne ga barin bayansa gaba ɗaya kuma abin godiya ne a kowane hali.